Domin taro ina muku barka da zuwa wannan majalisi mai albarka gida daga cikin gidan daji Allah subhanahu wa ta'ala kuma mafi soyuwar wurare a wajen Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ya tsarkake aikin ya kuma tsarkake zukatanmu da niyoyi ya sanya mu zanto masu ikilasi domin ikilasi shine komai neman ilimi da yaɗa da'awa da ƙoƙarin isar da shirya zuwa ga al'ummar musulmi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ai yahdi Allah bika rajul wa da'awa a ci gaba da karanta wannan shine babbar manufa idan ana fitar da mabadi na ulumuddi a kowane bangare bangaren hadisi ta ɗebi muftasara bangaren fiqh ta ɗebi daruriya bangaren azkar da sauransu ta hada da bangaren ƙura da tafsiri ta ɗiba mata goma kaɗai za ta karantar sai sun kware akan wannan abu amma dukkan matar da za ta shiga da sharadi menene sharadi kima idan kika koya kika kware za ki karantar da shari'a ba a bukatar komai wajen ki amma idan kika koya kika kware za ki karantar da mata goma haka ita ma idan ta je a mata goma ne za ta sanya masa wannan shan. wannan shi ne shari'in wannan mata kuma abin bai taƙaita a mata sani ba sai que mai nuna farin ciki na da jin daɗi na gaba wannan taro mai albarka ah, a farko dai taron ɗaliban ilimi na biyu kuma ah, a masallaci ko a ɗaliban da jin daɗi irin wannan daura da take faruwa kusan duk shekara wanda jiru ne godiya ga Allah madaukakin sarki da ya guda mana wannan gagarumar gudunmuwa da ya sauran sauran bisa da littafansu labarai ka da sauran manyan mutane wannan ya sanya muke ba ta al'adar littafan nan domin mu ringa isa da su zuwa labarai suka kuma manyan mutane wannan na sha yin shiga wasu daga su cikin yan uwa ko dai ɗaya daga cikin wa da suke jawabi su yi ko kuma an ba bani dama in abin na farko kullum aka taru yin wannan majalisar muna jin daɗi